Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazubu 1,530 masakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin a yau Laraba tara ga watan Janairu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyaka da ke kudancin kasar a wani jawabi da yawa Amurkawa. hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mai shekaru goma sha takwai asalin saudiya wadda ta gudu zuwa ƙasar thailand don neman mafaka amurka ta akaba takunkumi ga wasu 'yan ƙasar venezuela su bakwai kan zargin sata biliyoyin daloli daga gwamnati kanan labaran kenan jiya aka yi jana'izar sojojin da suka rasu a wani hatsarin jirgin yaƙi a najeriya muna da rahoto bayan labarai sai kuma batun mamaye kasuwannin birnin kano da chinawa suka yi da 'yan kasuwa suka ce ba alheri ba ne ga najeriya dan siyasa shine na ɗaya dai za ku kuma ji ci gaban hirar da sashen hausa da 'yan takarar shugaban kasar najeriya na manyan jam'iyyun siyasar ƙasar apc da pdp inda za ku ji yadda za su shawo kan matsalar wutar lantarki da ke ciwa al'umma tuwa kwarya a najeriya kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaruwa iyakar da ke kudancin kasar yana mai kiranta a matsayin matsala mai sosa zuciya. a jawabinsa na farko ga amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na oval office a daren jiya talata trump ya bayyana bukatarsa ta gina bango akan iyaka amurka da mexico amma bai ayyana dokar ta ɓace ba wadda za ta ba damar gina bangon ba tare da amincewar majalisa ba Tonight, I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis. Shugaba Trump ya ce a yau ina magana da ku ne saboda akwai karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyaka kudancin mu a kullum jami'an shige da fice da dogarawan bakin iyaka suna fuskantar dabban bakin hauren da ke kokarin shiga kasar mu ta barauniya hanya. Yanzu haka ba mu da sauran wajen da za mu ajiye su kuma ba mu da wata hanya da za mu iya mayar da su kasashen su. ya ce yayin da amurkawa ke cutuwa daga abin da ya kira matsalar bakin hauren da aka kasa shawo kanta Trump ya ce baƙaƙen fatar Amurka da Hispaniyawa ne abin ya fi shafa sosai saboda ayyukan yi da suke rasawa dalilin bakin hauren da ke shiga ƙasar ba tare da izini ba. Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da matsalar da ke addabar ƙasar akan iyaka kuma ya sake zargin su kan rufe wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi wanda dagewar da suka yi na ƙin biyan kuɗin katanga ta janyo. Da take mayar da martani a madadin 'yan jam'iyyar Democrat, kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta zargi shugaban da zaɓar saka tsoro a zukatan al'umma maimakon haɗa kai domin samar da maslaha. A jiya talata shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya mayarwa da mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin waje John Bolton martani akan buƙatar sai Turkiyya ta tabbatar da cewa ba za ta kai wa mayakan kurdawa da ke arewa masu gabashin Siriya hari ba kafin Amurka ta janye sojojinta daga ƙasar. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamai ne yayin da Bolton ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar. Erdogan ya soki gana wadda aka shirya zai yi da Bolton. Maimakon haka sai Bolton ya gana da wasu jami'an gwamnati ciki har da mai magana da yawon shugaban kasa da kuma ministan tsaron turkiya. da yake magana gaban mambobin jam'iyyarsa ta AK da kakkausan murya Erdogan ya yi watsi da magana Bolton yana mai cewa Turkiya ba za ta amince yin sulhu ba yana mai danganta kurdawan da sauran kungiyoyin ta'addanci a Siriya. Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Shugaba Erdogan ya ce akan wannan batu John Bolton ya tabka babban kuskure. kuma duk wanda yake tunanin irin wannan shi ma yayi kuskure ba ba abu ne mai yiwuwa ba a wannan lokaci ma amince da wani sulhu ba duk wanda ke cikin 'yan ta'adda a Siriya za su fuskanci darasin da ya dace da su babu wani bambanci tsakanin 'yan kungiyar PKK da YPG da kuma Daesh wato kungiyar ISIS Bolton dai bai samu haɗin kan ba a ƙoƙarin da ya shafa sa'o'i biyu domin neman sasantawa don kare kurdawan da Amurka ke marawa baya arewa maso gabashin Siriya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana binciken lamarin wata mata mai shekaru goma sha takwas 'yar asalin ƙasar saudiya wadda ta gudu zuwa thailand ta kuma kulle kanta a wani ɗakin otal da ke filin tashin jiragen saman ƙasar rahab mohammed al ta isa birnin bangkok ne ranar asabar ɗin ta gabata a wani jirgin da ya taso daga kuwaiti bayan da ta tsere wa iyalanta tana mai ikirarin cewa za su kashe ta idan har ta koma gida batun matashi yadda ya ji hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna tana rubuta halin da take ciki daga inda ta ɓuya. lamarin da ya janyo hankalin hukumar shige da fice ta ƙasar thailand inda suka sauya shawararsu ta mayar da rahaf ƙasar Saudiyya. Gusif Deventis da ke zama wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Thailand ya ce wannan bincike zai iya ɗaukar kwanaki kafin a yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. Daga ƙarshe an tuhumi lauyan nan 'yan Rasha Natalia Vasilyaska wadda ta halarci wani zaman tattaunawa da mukarraban kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokacin Donald Trump wanda aka gudana a dogon ginin Trump Tower da laifin kawo katsalandan harkar shari'a a wani batu da bai wato ba shi da alaƙa da binciken da masu bincike na musamman suke amma ya nuna alakar ta da rasha bisa ga bayanan tuhumar da aka fitar jiya talata a sirrinci Natalia ta yi aiki da babban lauyan gwamnati a shekara ta 2015 inda suka samar da wani bayanan karya wanda daga baya ta yi amfani da shi wajen kare kamfanonin rasha a tuhumarsu da ake kan halarta kuɗin haram a birnin New York. Natalia wadda aka yi imanin 'yan rasha ce na fuskantar ɗauri har zuwa shekaru goma a gidan yari. To a gaida Sarfilu hashin Gumel da karanto labarai. Madalla bari mu faro takon a nan Amurka inda kamar yadda kuka ji a labarai jiya da dare shugaban Amurka Donald Trump ya jawabi ga kasa kan batun tsaron kan iyaka da ya kai ga dakatar da gudanar da ayyukan gwamnati da ya shiga kwana na goma sha tara yau. Da jam'iyyun siyasa Amurkan ke ɗora wa juna alhaki. bayan jawabin ne muka yi hira da kabiru isa ji kamshi dan jarida da ke zaune a nan washington domin jin fashin baki kan wannan lamari to ina ga dai a fahimta ta kamar a na farko dai yana son ya sake magana kai tsaye da su wanda suke matakar goyon bayan su musamman turawan na wanda ke can kauyuka da makamantansu yan gane kashe nan goyon bayan trump a ta da kin san ma alkawali ne masa a lokacin da ya takara tun kafin shugaban kasa cewar sai wannan katanga da haka na yi masa magana kai tsaye sannan kuma na biyu ya kokarin alakanta laifin ga su 'yan democrat batun rashin kamar daukan batutuwan tsaron kasa da gaske inda yana irin kawo misalai cewar yawanci bakin hauren da ke shigowa da kudancin kasa su ne suke aikata mai laifuka suna kashe mutane 'yan kasa na baji gani wasu dai kawo sha'anin bugan kwai da sauransu to ina ganin yana kokarin ka matsa ma kansa ne daga laifin da ake ganin shi ne ya sakin ya da daidaita su umar sanin ta bangaren shi kenan. Eh, wato bisa ga bayanan duka bangarorin a jawabansu kasancewa yana gama bayanin shi 'yan jam'iyyar democrat kuma su kuma suka yi nasu ita nancy pelosi da kana ganin akwai alamar za a sasanta tsakanin su nan a samu daidaito har a buɗe ma'aikatan gwamnatin nan ba da jimawa ba gaskiya kin san bisa tarihi kusan wannan shine da aka fi daukar lokaci da a ce an tankari kwana na ashirin kuma ga duka alamu bisa jawabansu kusan kowa kan akan sa ne tunda misalin ka duba abinda ita misali nan su da shi a chuck schumer wato shugaban kakakin masar dokoki da kuma shi shugaban bangaren democrat na senate kenan ai da abin sun cewa sun gwada cewa kaman a laifi na hannun trump ma'ana tun a cikin watan jiya an cimma da wajewa tsakanin jam'iyyun guda biyu cewar a buɗe gwamnati ga wani shiri da aka yi wanda zai ba da dama a shigar tafiyar da aikin gwamnati daga baya a sasanta to kinga sun nuna ma jama'a cewar laifinsu ne na biyu sun gwada cewar shi kan shi batun mayan katangar wani abu ne da ya sa'a ma al'ada ta sanin ya kamata ki gani da haka nan sun nuna cewar dai abin da zai wahala a ce an sasanta in ba dai misali shi ya gani matsayinsa ba shi kuma dage saboda kare martabar alkawarin da ya na lokacin takarar zaɓe. Eh, wato bisa ga ra'ayoyin jama'a kamar yadda kake gani wace jam'iyya ce amurkawa musamman ta fi ɗorawa laifi kuma ya wannan zai tasiri musamman a zaɓuka na gaba. To gaskiya kin san ah, abu ne mawuyaci amma kamar yadda na ga wata a wani ra'ayin jin jama'a da kamar ina jin kamfanin rotar da makamantan suka yi sun gwada cewar kashi arba'in hamsin da bakwai na Amurkawa suna a jin haushin wannan mataki da aka na na na da gwamnati ko kuma ta ta wasu ayyukan gwamnati kuma sun fi danganta shi ga 'yan da jami'ai da ke mulki kenan daga bangaren shugaban kasa kenan sannan kuma za ka iya cewar misali abu ne wanda yake zai iya tasiri a zaɓe na gaba saboda shi misali Trump ba zai so a ce wannan abu ya ci gaba da jayya ba tunda su kansu ɗan Republican a kowanne da ba su kaunan wannan wannan matsin da aka yi da haka nan da wuya a ce misali wannan bai shafi makomashi na samun zaɓe ba. Kabiru Isa Jikamshi wani ɗan jarida da ke zaune a nan gundumar Columbia. To daga Amurka kuma sai birnin tarayyar Najeriya inda aka yi jana'izar sojojin da suka mutu a bakin daga farkon makon jiya kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya haɗa mana. yadda aka yi jana'izar sojojin saman najeriya nan guda biyar da suka rasa rayukansu sakamakon hadarin jirgin yakin nan mi-35 a damasak jihar borno ran biyu ga wannan wata na janairu sojojin waɗanda suke marawa dakarun bataliya ta 145 baya su ne flight lieutenant jacob peraway wanda a lokacin shi ke tuka jirgin sai flight lieutenant paul kiliofas sajan awalu ibrahim kwafur adamu nura aircraft man mai ismail dukkaninsu su a musu jana'iza irin ta sojoji. until we have to this fight to ensure that our departed colleagues did not die in vain. Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewar za mu yi amfani da duk wani abu da muke da shi a wannan yaƙi don tabbatar da cewar abokan aikinmu ba su rasa rayukansu haka kurum ba. Za mu yi duk wani abu mai yiwuwa don kawo ƙarshen wannan yaki na arewa maso gabas cikin gaugawa. Yana mai tunatar da 'yan Najeriya cewar wannan yaki wani gwagwarmaya ne na ƙasa baki ɗaya. Bayanan da na tattaro daga babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Kingsley La, ya ce waɗannan sojoji kafin da suwarsu gaba ɗayansu sun taka rawar gani sosai a yakin da ake yi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. Flight Lieutenant Aliko ‘yan Rashid Harun masanin yakin sama ne. In ka duba yanzu yakin da ake na Boko Haram saboda shi wannan yaki abin da ya gada kenan. Su sauran sojoji da suke gaban daga su ci gaba da kokari har mu Allah ba mu karshen wannan abubuwan da yake faruwa. Kafin dai a yi jana'izar sai da aka yi wa sojojin faretin ban girma da harba bindigogi sama a gaban ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya General Abayomi Gabriel Shaki. yankin hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria to daga batun tsaro kuma sai harkokin tattalin arziki da ya shafi mamaye kasuwanni da 'yan china suke yi a Najeriya wanda ya kai ga 'yan kasuwa a kano kokawa kan yadda takwarorinsu daga kasashen ƙetare musamman 'yan ƙasar china suka mamaye manya da ƙananan harkokin kasuwanci a jihar abin da kuma ya sa majalisar dokokin kano kafa kwamitin binciken wannan lamari mahmud ibrahim kuri na dauke da karin bayani baya ga tsarin shigo da kayayyaki daga kasashen su domin sayar da su ga manyan dillalai na cikin gida waɗanda su kuma suke sayar da kayayyakin ga ƙananan 'yan kasuwa a yanzu 'yan kasuwa daga kasashen waje musamman kasar china sun fara buɗe shaguna da kantina a kasuwannin kano inda suke cinikayya kai tsaye da ɗaiɗaikun mutanen gari wannan sabon tsari na 'yan kasuwar china ya jefa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa a kano cikin rudani da fargaba lamarin da ya sanya uwar kungiyar su ta miƙa ƙorafi ga zauren majalisar dokoki ta jihar kano Alhaji Umar Ladiyo shine sakataren kungiyar. Duk wani ɗan kasuwa kawo daga babba zuwa ƙaramin ɗan kasuwa wannan matsala tana ci mutuwa ƙwarya. Shugabanci da dama kowanne ya yi ƙoƙarinsa domin ya ga ya kawo a ƙarshen wannan matsala. To amma inda gizon yake saƙa in ma sun yi ƙoƙari akwai inda suna da buƙatar bakin. na doka wanda zai zama cewa wannan doka ce dole mutum ya bi to wannan karami shine muka ga cewa bari mu karya wannan gabar idan mun zo mun kama majalisa koke ta yi doka wannan doka za ta zama duk wanda zai shigo jihar kano dole amfani da wannan doka kuma ko muna nan ko ba ma nan kowa ya zo zai dora a kai ba so muke a kafa doka ta a hana bako ya zo kano ya ciniki ba muna so a yi dokoki wanda suka yi daidai da zamani a yi dokoki wanda zai fayyace matsayin bako a yi doka kuma da za ta fayyace matsayin ɗan kasa domin an mun samu kanmu bakin nan suna ci mana iyaka da yawa sun ci mana iyaka akwai abubuwan da ya kamata mu ya kamata mu amfana 'yan kasa su amfana amma sun zo sun haddami. honorable babangida abdullah shine ya gabatar da wannan batu a yayin zaman majalisar dokokin ta kano mu muna ganin bai dace ba ko da zaka ba 'yan kasashen waje dama su shigo su hada-hada kasuwanci ba yadda suke ya kamata su yi ba yadda suke yi yi nan yana nuna za su karya al'ummar najeriya ko al'ummar jihar kano duba da su suke yo kayan nan su kawo su mutanen mu su sara su dinga siyarwa kuma su suna siyarwa da mutanen mu a sari tsada kuma sun bude kanti suna dai sai da daidai da arha suna karya mutanen mu shine muka ga bai dace ba bai yi daidai ba ko da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba su dama su shigo su hada-hada kasuwanci bai kamata a bar su a tunanin mu su dinga bude kanti suna sai da kuma suna sai da shi ƙasa da farashin da suke mutanen mu suke siyarwa yanzu haka dai majalisar dokokin ta kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai ƙarƙashin jagorancin honorable ayuba labaran domin bincikar wannan lamari za mu kalli dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokokin da ƙasanmu take a kai na tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa adalci kuma an wa baki adalci domin dole dokoki ne za su warware wannan matsalar da ake ciki dokokin da suka shafi shi muke da hurumi da na kananan hukumomi duk kuma yadda za mu yi mu amfani da daman mu ta wannan gida wanda bai karya doka ba na mu gyara domin mutanen mu su amfana da wannan harkoki na kasuwanci a jihar kano zamu ya zuwa yanzu dai alkalman shaguna da kantinan cinikayyar tufafi da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum mallakar 'yan china a kasuwanni da sassan birnin kano na ci gaba da karuwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Kaino. To madalla kuna kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu da kuma batutuwan da muka gabatar a mu na sada zumunta Facebook da Twitter har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hira ta musamman da sashen Hausa ya yi da Muhammadu shugaba Muhammadu Buhari da kuma Alhaji Atiku Abubakar dan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP a Najeriya. kenan ka je na san ana ta fama da ita kuma an daji ana shekaru ana fama da ita wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zaɓe mai za a ga cewa magance ta ina fata za ka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana. Batun wutar lantarki ya za ka yi da ita? Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hira da sashen Hausa da shugaba mai ci da Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu. Da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau, 'yan takarar sun yi bayanai kan batun wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka shafi rayuwar talakawa. Ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto a hirarsu da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. Mu yi magana wutar lantarkin ranka je na ana ta fama da ita kuma an daɗe ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu. A gwamnati kuma in an ci zaɓe mai za a ga cewa magance da Eh amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi da mm. kowane da ɗan na'ura kurkurkurkur ta yin lantarki mm. guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar ƙoƙarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama rana dai allah ke kawo ta ba mai sa ai zanga-zanga a ki su masu inda na gas yake wato wanda ake yi manya-manyan nan sai su zo ko su karya layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas ɗin wurin shi ke shi ya rika tsaida mu Ranka da mu yayin batun noma ka kira yan Najeriya su koma gona da yawa sun koma. Hmm. Kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake je ke sa yake tsada ga kuma abinci? To sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shine tun alif dubu biyu ina so da sha shidda da wuri. na kira ministan noma na sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya na ce su san yadda za su yi su rika ba da bashi mai sauƙi ga manoma saboda abin da muka gada wurin wurin colonialist wato 'yan mulkin mallaka shine sai ka je an dubi gonarka an ba ta certificate mm, an auna an kai banki sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa to iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci ina su ga kudin su kai a yi tasawira a kai banki a ba da bashi saboda haka wuce aje a ba da bashi kuma a samar da takin zamani mm. da sauƙi wannan muka yi mutane kuma suka yarda suka je kuma duk wanda ya je ya yi noma shekaru biyu da su damuna biyu da suka wuce allah kuma cikin ikon shi ya madamuna albarka aka samu ruwa duk da tabanar ruwa ya cinye gonaki amma duk da haka mutane sun ci nasara wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya muka sa ana ba da bashin nan ga ƙananan manoma muka samar da taki a kan rahusa sannan muka hana kawo shinkafa wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar to tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba idan muna da shi ba goma mu ci tabu ba ta yi tsada mhm. da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko yaushe babu ruwa babu wuta babu hanya babu layin dogo a nashi bayanin dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya ce bai kamata a ce dole hanyar samar da wutar lantarki ta kasance guda ɗaya rak ba na sokoto gare ka batun wutar lantarki ya za ka yi akwai yadda zan yi da ita kuwa eh, wutan lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu da kuma ah, hanyar samun wutan lantarki muna da hanyoyi daban-daban eh, muna da ah, hanyar ruwa ko kuma hanyar amma arewa ba mu da ruwa ba mu da dam akwai dama dai ba mu da teku a'a ai dam ake magana ba wai teku ake magana ba ko kamar yanzu dam na na sokoto din nan idan an saka janareta cikin dam din ruwan kaga sai ya ba ku sai ya ba duk ma eh, arewa maso yamma eh, wutan da suke so haka ma yin an yi eh, arewa maso gabas da sauransu to ya kamata a dubi yanayin kasan yadda take don haka kada a ce wutan mu sai ya zo daga wuri guda kamar yadda ake so a yi yanzu a ce kawai sai daga gas daga niger delta amma eh, excellency wasu sun ce daga gangan wasu manya ba sa barin a kawo wuta kasan nan domin zai kashe musu kasuwan sayar da janareta ta da haka din ne wallahi ban bincika ba ban bincika ba don haka ban sani ba amma dai ba dalili da zai sa ya zamanto har yanzu a ce ba mu da isasshen wuta a kasar nan da duk abin da wadatar da allah ya yi mana hmm. a wajen hanyar samun wuta. Ina ji zan yi kwarai da gaske kwarai. Wasu suna cewa lokacin da kana shugaban kasa wannan ka abu ne da aka daidaita. A ah, mataimakin shugaban kasa. Mataimakin shugaban kasa ya haƙuri. Baka yi aika da yawa ba ka gyara hanyoyin adama ba ka yi wannan ba baka yi wancan ba. Wannan duk shari ne. Mun gyara hanyoyin adamawa kuma har za mu haɗa da waɗansu jihohi daban-daban amma daga baya ne a kasar da ayyukan ne. wannan sharin 'yan siyasa ne amma ka yi aikon eh, wasu ce saboda kai mataimaki ne ba shugaban kasa ba ha ko kana mataimakin ai kana iya zuwa wajen shugaban kasa ka nemi alheri to eh, mun kusa zuwa karshe amma taɓa batun cuɗanyar najeriya da kasashen duniya ta yaya za ka gyara wannan cuɗanya ka gamsu da yadda cuɗanyar mu take tafiya da sauran na babu me ba daidai ba akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba kamar ne Eh, eh, mu da kasashen waje eh, gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba kuma yana daga gare mu musamman ma a kasashen afirka ta yamma da kuma sauran kasashen afirka baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi afirka musamman harkokin ko 'yanci Eh, ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu eh, ko muna so ko ba mu so eh, mun fi yawancin ƙasashen afirka wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran ƙasashen afirka da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakanmu da ƙasashen afirka lokacin da shugaba muhammadu buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa wurin ya coshe da kowa wasu na kowa suna yabo wasu an daɗe ana samun jayan ja ko matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya kau ne bangare za ka bullo wannan matsala ka ga cewa an samu tafiya tare to ka san lokacin da shugaba buhari ya zama shugaba na yi wata jawabi na ce yana yiwuwa buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne ina ji matsalan da yake ba dan siyasa ba amma dan siyasa to eh, ya yi amfani dai da siyasa ya samu mulki amma me dan siyasa in kace ba dan siyasa me dan siyasa to sai ku tare mu ranar lahadi a shirin zabe ko nadi domin jin abin da ya sa yan takarar suke neman shugabanci ko kuma ci gaba da shugabancin Najeriya Za ku kuma ya sake sauraron wannan hirar da dukan hirarrakin da muka gabatar a shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri. To madalla kuna iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta domin amsa tambayar da muka yi wa masu kada kuri'a kan batutuwan da 'yan takarar suka tabo a wannan hira kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyakar da ke kudancin kasar yana mai kiranta a matsayin matsala mai su zuciya sosai. A jawabinsa na farko ga Amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na Oval Office a daren jiya Trump ya bayyana su ta gina bango akan iyakar Amerika da Mexico. To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata. fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. à Washington.